Allah ya kara muku kwana muna fatan an muku bayanin da an yi mana dalla dalla wato kamar shi jallabai da na same shi ranan akan abin da ke faruwa daman na ce mai mu uku ne to ga ɗaya daga cikin aboki kana aiki na na zo da shi ranka dade ranka dade ya hanya ya aka ji da birni wai ku zame ma cikin kawai muna cikin wahala ku taimake mu kamar da Allah ya taimake ku amma dai na san shi bai gaya ma gamsassun bayanan ba ko shi kasan da yake da kuka yi wa mai gari bayani to ni na zuwa daman sai warware min zare da abawa ni duka dauka ne saurin dauka ne ka ji fa abin fa da nake gaya ma faran kai didi na gaya maka gwamnati tana hana idan ta bacci tana ruwa tana tsaki ganin ta taimaki talakawanta sun warware sun watsake yanzu abin da zamu ran kai didi ku yi hakuri ku kwana a nan gidan mai wai anan ka duba man kalan fotal ne ba ka san fotal daman mun gama mai mun yi yan gonaki na na tarkata na sai da jakuna da abaki da tumaki na mu tashi mu je mu tarkato kuɗi kawai mu kawo muku wajen mota sai kana so koma rayuwar tu eh tashi mu ci babu da what is wrong with this man ka san me in zai ba mu matsala gara a yi ba ma so mu bar garin Allah ku yi hakuri ku yafe mana what is wrong with this man Yes. People like you, no like people. And that you like impress people for other people. Yes. What is this? It's a bomb. it's a yes. yan gonaki na na tarkata na sai da jakuna da abaki da tumaki na mu tashi mu je mu tarkato kuɗi kawai mu kawo muku wajen mota sai kana so koma rayuwar tu eh tashi mu je babu ri da sai ba ku dan uwan na mace mu da muke jira ku ga ta tanke din da AC ma a cikin wajen markar da AC nan kai wannan to bari za mu sabe mu shike da muna nan muna jira sai ka je kai takarda yake cewa ne shi baya so ne why you like embrace us for, for high people what is this people like you no like people they said yes what's wrong with this man yes it is yes ko zagi kake ka san me cewa kana ce mai yes yes wannan gaskiya ne oh ba zan can da gwa mu da muka zo muku da ku dinga mana yaran da mu sani ba a'a ka kama ba kama ba ke da Allah in ya rubi kai ma ka rubi idan sai da gwa ba zai nan ba ko mu zan yi dukan mu bar ah, ba dan are just leave them like that yes yes yes yes da ba amince mun amince mun amince mun amince amma ka fara mai ranka da kai hakuri kai hakuri wallahi ka san da yake ni ba bana ina wancan yana bakin mota ne yana ne yana muna bakin mota duk ya rikice hankalin shi ya tashi wannan daga kawai shi a tunanin shi a samu a banza zai zama. Dai da bukata ne, dare ba bakin komai. gonaki na da dan hade na karkata gaba ɗaya ranka ta kaga sayar ai sai na ƙara wasu daga baya ka san abin da na lissafa jiya sai kai magana abin da na yi lissafi zan samu naira miliyan ɗari da cikin babana ce eh, in ka kai aiki na shekara biyar su ka san wani abu ah. ni ba wannan ne a gabana ba eh. maganar aikin hajjin nan eh. ai ka je ka ziyarci annabi Ka san buri na kenan, na daɗe ina gaya maka. Sai ka aje wannan kuɗaɗen a gida. Ya? Eh, inda ziyara kake so. Um, <laughs> salamu alaikum bayan Allah. Ya Sannan ku dai. Eh, sannan ku dai. Ai, sai ku. Na karfe saurin basu kuɗi. Karfe saurin basu kuɗi. Su kawo takarda mu da dangwala ta tukunna. Ai, shi ne ka'idar shari'a. Ka dangwale. Eh? an da juninka ka ce sai ka dangwala wata ran ba za ka dangwala ba ni ba ruwa na da dangwala ba ga su Eh. Ka ce za ka tsaya dangwala Na gaya maka ka daina wannan dangwala wannan. babban Mutum ya shigo maka gari kamar wannan da shirin wannan. Ka ga yalla bai. Kai dai ka riga ka karba a ka ta tasa. In ba zai ba akwai wasu ba shi kayan shi ma ba shi kayan sa. Allah ya kara mu lafiya. Allah ya karba ba a. Allah ya kara mu Allah ba a. Samar To yanzu a ah, bawan Allah. Yanzu ya tsarin yake na zamu ce shi ne eh, wata uku fara tashi kuma ka san ya kamata mu haɗa kan mutanen mu saboda a fara masa bita mutanen nan ka rage yi musu tambayoyi ka san mutum ya zo maka da alheri ko wani lokaci in kai ya bai ta tambaya sai ya fasata ne Allah ya ina ganin babba yana son ya ba mu matsala. Ba shi ba wannan. Ana kiran labai kai kai kafi shi waye. Ai ni mai ilimi Asan bai da matal audu. Wai za matal audu. Ai ni gargajiya ne. Yalla bai. To kare na ka sanya. Ai bature ba yace dai ba gidan ba ce Allah. Ba ba mu sai mana. Ko ba dan fada mun biya ta nan rigar fulani nan na karɓo muku wannan madara mai na'am. jirgin sallah na gafata ta ai ina jin jirgin sallah ka san nesa ce ta zo kusa idan Allah ya taimake mu gobe misalin karfe bakwai na asuba jirgin mu zai tashi idan jirgin mu ya tashi muna sauka a jidda za mu yi hotuna da mutane balaraban da muke kallo yau zai kallace mu za mu sauke farali za mu je mu yi ziyara idan muka dawo Allah ya da kuma suna nan nan da sati guda za mu je muna labbai kala jari labbai ko ba haka bane malam to saboda haka na san cewar babu makawa yau din nan kwana zan yi na taimama yau ah, subhanallahi subhanallahi au zan yi lafula zan ce wallahi mantawa ne bayan Allah a ce wato ainihin cikakken musulmi amma baya bambanta tsakanin nafila da taimama kafin da yake bakakken wani lokaci shige min duhu suke sai ka ce ba ka sai na ka yi sallah kana ku ji mina kada ku ji na salamu alaikum Allah ya taimake ka jirgin sama ikon Allah ka gafar mana wannan fara ah, ka kake shugaba Allah ikon kai ban kana fiye maka wasan banza Allah ya taimake ka zaka shigo mutane fada kana abin dan baka da kunya ba rashin kunya bace ka rinka wawa alƙali to ka saude fa yo ah, ne kai baka sani ba Allah ya dawowa ni da tai ya huce ni to wani lokaci kwana sallar ta huce ni ai alhaji bello ne suka dawo dan karo min da Allah eh, masha Allah an dawo ko wallahi Allah ya musu dawowa yanzu nan sun je sun sake tawali ah, yan umara kenan tabara gora alƙawari dan mutanen kure yan umara ne yan umara ne zasu dawo yan umara kenan ka san mu da yake jirgin mu tarwali ne yanzu nan fa jirgin ya dawo ya wuce kuna ta wace saudiya kuma za ku je yan umara ne wallahi mu kuma aikin hajji za mu je mu kaga da rarrafe ya ji an kamo shi Umar Jalo ya je an kamo shi. Ba ba ta bada gisa da aka kamo shi. Allah ya musu dawowa wannan tsaraban maka ce kaci nan. Nan wannan abin daga maka ike. Aikin hajji ne. Ka san yana ɗaya daga cikin shiga musulunci ko? Eh, wannan gaskiya. Yawwa saboda haka mu aikin hajji zamu je. A jirgin yawo kenan. Jirgin yawo. Wato ainihin ainihin ainihin ta sun dawo. Eh, Alhamdulillah dama a lissafi eh. shekaran jiya sun gama aiki muna tsammanin dawowarsu yau. kana ne ma ka ɓata na barka ko kuma sun je aikin haji ai alhaji ubala tantabara ice ga idansa ga na iblis idan ya dauki dutse rabka masa yanzu sun dawo daga maka ƙarya kace aikin haji kana nufin aikin haji suka yi ba ku ga jirgi ya wuce ba jirgi waya waya inna lillahi ah! inna lillahi jangali da haraji jangali da haraji jangali da haraji jangali da haraji